a daidai lokacin da ake tababar gudanar da zaɓe a jihohin da ke karkashin dokar ta ɓace wato jihar borno da yobe da kuma jihar adamawa da har yanzu aka wasu garuruwa da ke waɗannan jihohi ke karkashin maharan nan da ake zaton ƴaƴan ƙungiyar boko haram ne wasu ƴan jihar yobe kuwa na neman canza akalar kujerar shugabancin jihar ne daga shiya ta a zuwa shiya ta ca wato zon a zuwa zon c don ba su damar ɗana kujerar gwamnan jihar wannan yunkuri dai ya zo na daidai lokacin da wasu ƙungiyoyi a jihar yoben suka yi wani taro wanda suka kira ga gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam da ya sake tsayawa zaben 2015 don saboda irin ayyukan da suka ce ya kayan musu na abin a zuwa gani sai dai duk da wannan kiran wasu 'ya'yan jam'iyyar apc na ganin cewa da sakel don kuwa ya kamata a ce kowanne daga cikin shiyoyin sun dana yan zonsi sun roƙi alfarman da ba a taɓa ba su takara dan sai ba su ne ba su taɓa yi ba eh ba su taba yi ba dan haka suka roki alfarma da ba su dama su ma dan takararsu su cire su ma a zon su da yayi gwamna to shi kasan siyasa din abu ne mai fahimta kuma yana son ganin ya kamata wadda mu muna tsammani in Allah sa ya an ba wa dan zon su shi ma shekaransa hudu sau ɗaya mu ma zambi tun da shekara ɗaya dan zambi yayi Allah mar rasuwa muna da daman da in Allah ara mana mulkin dan zon din muwa ya zo ya sake kaga zon si. su ma sun muwa mun yi me yasa ku yan zombi ne kuka zo a madadin yan zon a a'a ba madadin zon si muka zo ba mu mun zo a madadin zombi ne hmm. batun maganar roƙon alfarma da suka yi eh, duka da ne bi shine su ya kamata sai sun zo sun nemi wannan alfarma da kansu tunda suna nema ne a basu wannan dama a me yasa kamar ku kuka shige musu gaba tunda ba zon din ku bane kuke nema a tsaya wannan takara eh abin da ya faru ba shigewa gaba muka yi ba sun roƙi alfarma mu kuma roƙon da suka yi muka ga ya cancanta ai demokradiya ake yanzu kun tuntubi 'ya'yan jam'iyyar ku na APC na jiha game da irin wannan aniya naku? Mun faɗa abu ne ba ɓoyewa ya shuji manufofi. Sun amince da wannan yunkuri naku? Magoya ba mu talaka duk sun amince da duk wanda ya kamata. Sai da su masu ƙungiyoyi masu zaman kansu daga jihar Yobin sun kira wani taron gangami ne inda dukkaninsu suka buƙaci gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam da ya ci gaba daga inda ya tsaya kamar yadda shugaban ƙungiyar masu keke nafef Alhaji Umaru Barau da Nadura Flako Alhaji Usman Umaru ke cewa a nasu taron da suka kirawo kamar haka. Ka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe ibrahim gaidan da duk waɗannan 'yan ƙungiyoyi da sauran talakawan jihar yobe mai girma gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidan ka zo ka tsaya mana 2015 takarar gwamnan jihar yobe iliminsa da tunaninsa ya zo ya kawo mana keke na fek abin da ya shafi mashayan shanu kamar su adam bohol bohol da sauransu duka alhaji ibrahim gaidan ya yi da magunguna dabbobi aka bi riga riga ana musu magunguna don ina wakiltar ƙungiya international a daula fulaku yobe state chapter akwai mutanen wanda suke daji masu cewa su suna goyon bayan alhaji ibrahim gaidam ya ci gaba da mulki saboda irin kamun ludayinsa da suka gani don ya yi musu ayyuka masu yawan gaske. A daidai wannan lokacin da ake ja in ja tsakanin al'umman jihar Yobe da gwamnan jihar Borno Horar Burkash Tima ya tattaki ne zuwa garin Kwandiga a jiya inda ya gana da manyan jami'an sojan da ke garin wanda aka ce 'yan bindiga sun kai masu hari har sau biyar amma dukkanin wannan hare-hare ya ci tura yayin da jami'an sojan ke ci gaba da cin nasara a kansu na fatattako waɗannan 'ya'yan ƙungiya wanda har yanzu dai babu wani bayani na musanta wannan nasara da jami'an sojan ke samu a kansu. Haruna Dauda biyu. muryar amurka daga maiduguri a najeriya